الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك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 تحية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah وتعالى wa ta'ala wanda ya ba mu dama don ainihin dawowa a wannan majalisi yau mai girma majalisi da muke karatun littafin Allah subhanahu wa ta'ala a ah, kamar da aka sani zai mun fara karatu sai ba mai yazo na'am kuma alhamdulillah ya cika alkawari ya sake dawowa da la'asar saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu dama haka muke samun dama muke yin karatu muna cikin wannan sura suratul bakara na'am ajiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala صبغة الله بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الله سبحانه وتعالى يتسبغة الله رمي الله ma'ana ilzimu sai zata sifagat Allah ku lizimci zinin Allah me zinin Allah malai ce wa huwa dinuhu shine addinin Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan addinin Allah wa qumu bihi qiyaman taban ku tsayu ku rike addini kim kana ga kana sako-sako da shi abinda Allah ya faɗa ka tsaya ka yi ka protect integrity na wannan addini duk abin da yake na matsala kar a same shi shine ku tsayu cikakken tsayuwa bin jami'i malihi a zahira walbatina da gaba ɗayan ababen da ya bayyana a fili na wa'annan addinin bi jami'i amal da duk tattashin ayyukan addini na ɓoye na fili da na ɓoye sana wa jami'i a ƙa'idi a ga aƙidar ka aƙida ce ta alin suna wal jama'a fi jami'il awqat a dukkan lokuta hatta yakuna lakum sibgha har ya zama kurrinu kun gasu kun kode amma kodewa mai kyau akan wannan aƙida da an ganka an ga ahlus sunna da an ganka an ga mutumin girki da an ganka mutane ba sa shakku in kaɗan shi angwa jama'a ba sa tsoro ko wanda za a gan shi da ya shi jamba sa ce to dai Allah da yake yi hmm. akwai wanda in zai fita ne in ya ga wani ya sa masa yake fita kuma sai ya sa ya shiga mishi daki to abin da ake bukata kurinu har kurinu ku tsayi kan wannan aqida ku ba aqidan kariya ku bi Allah ku bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasifatihi yace hatta ya kuna lakum sibgha har zama kurrinu aka wannan akida da sifarsa daga cikin sifofinku a gani idan fa idza kana sifatun min sifatikum idan ya zama to kuma wannan shi sifanku to aujaba zalika lakum al-inqiyad li awamiri hmm. shikenan sai ku jayo kuma zuwa ga umarnin Allah subhanahu wataala ku jawo da umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka a same ku kuna zaburowa kuna kwadaitar da mutane har ya zama kun samu rabo a nan duniya da lahira ta hanyar zaburar da 'yan uwanku a bisa ala karibul akhlaqi kyakkyawan ɗabi'a wa mahasinil a'mal da kyawawan aiki wa ma'alil umur da ayyuka madauka فلهذا قال عز وجل سبب هكري الله مدوكين سركي يكي فدا على سبيل التعجب أبسا هيا أنا تعجب wanda yake tabbatacce lil uqul azzakiya azzakiya Allah yace wa man ahsanu min Allah sibga ai la ahsanu sibga min sibgati babu wanda ya kai Allah ma'ana ya kai Allah subhanahu ta'ala ya dasa zuciyar mutum akan addini babu wanda ya kai wannan saboda haka babu wanda ya kai Allah madaukakin sarki la'ahad ahad ahsan min Allah ya shirka to saboda haka ana son ka zamanto ka kafu akan wannan addini shi ne ririn Allah waye kai Allah ya rini to amma fa sai kai aiki sai ka bi Allah Allah ya ce kul na hmm. ka karanta na'am kul ce da su wai shin atuhajunana yanzu musu ne za ku yi za ku yi ɗora jayayya ne fillahi cikin al'amarin Allah hmm. kuna musun Allah ne kuna musun dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuna musu ne ba ku yarda ba ne jayya kuke yi wa huwa rabbuna alhali shi ubangijinmu ne to hajjuna na kuna mana musu na mun muke gaya muku dangane al'amarin Allah subhanahu wata'ala wa huwa rabbuna alhali shi Allah shi ne ubangijinmu wa rabbukum kuma shi ne ubangijinku wa lana a'maluna hmm. ayyukanmu sakamakon ayyukanmu yana gare mu walakum a'malukum sakamakon ayyukanku yana gare ku hannu lafo mukulin suna hmm. sannan mu dangane da Allah subhanahu ta'ala muna tsarkake shi muna mai da al'amari zuwa ga Allah ɗin sai Allah ya ce am taquluna إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وبيجي سبحانه وتعالى يتيكم kace da su musu kuke dangane al'amarin Allah subhanahu wataala alhali ubangiji fa shine halicce mu fa mu da ku kuma shine abun bautar mu mu da ku kuma duk aikin da kuka aikata sakamako fa Allah yake saboda haka lana a amaluna mm. wala kuma amalakum in ma kun ki ku yi to mu dai sakamako ai kuma na wurin mu na kuma na wurin mu dai kan mu mika wuya mun tafi ko muna tsarkake Allah am ta kuluna ko dai zance kuke faɗa mm. inna ibrahima cewa annabin Allah ibrahim ko da ke am zai zama bal bal dai zancen ku ta kuluna kuna cewa inna ibrahima lalle annabi Allah ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaqub da yaqub wal asbaqa da jikokin su kenan mm. kanu hudan aqidan ku kuna riya cewa waɗannan yahudawa ne mm. aqidan nasara kuma su ce nasara ne shine kanu hudan aw nasara kulka ce da su a antum a'lamu amillah mm. ku ne masana ko Allah subhanahu ta'ala wa man azlamu mimman katama shahadatan hu min Allah babu azzalimi a fadin kasa mai girman laifi ai babu kaman azzalimi kaman wanda mimman katama shahadatan hu wanda ya san abu kuma ya boye kaga sun sani sun boye hmm. min Allah daga wani Allah subhanahu ta'ala kenan wanda ya san wani abu aka ce zo kai sheda ka san gaskiya kawai ka faɗa amma an ka ɓoye kuma sallah Allah ya maka na'am wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah subhanahu wata'ala baya ya rafkana Allah ba mai rafkana bane dangane da abin da azzalumai suke yi na aiki saboda haka duk ne da kuke Allah ba da yake sarki masani Allah ya sani na'am تلك أمة قد خلت لنا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى تلك أمة وانشان الأمة نكوك أمتا توقف سني فقر sani faƙar تاتش riga ta tafi don maganganun da za ku faɗa aikin ta na nan a tare da ita walakun ma kasabtum naku aikin yana tare da ku Mana sakamakon aikin ku yana tare da ku saboda ka dina bata lokacin ambaton wani gaba da kai iyaye sun yi kaza a'a abin da fa suka yi daban naku daban Allah ce wala tusaluna amma kanu ya'malun dukkan ku ba wanda za a tambaye wani bangare a ce ga kaza me yasa wani bai kaza ba me yasa a'a ba za a tambi me su me so kasance suka aikata ba na'am abin so kasance suka yi na aiki yana nan ba ka da alaka da shi saboda haka ko ka za ka ce za ka yi wani tukuburi da iyaye ko ka ba da labarin wani yawon abu ka za a baya a'a yanzu kai ake jin naka kai ake jin naka saboda haka wancan al'umma su riga su fita abinda suka yi Allah zai ba su ladan su na kuma zai ba ku ba za a tambaya dangane da me so kasance suke aikata a rayuwar ko me suka yi ba saboda haka baka da alaka da wannan amma za a tambaya su za a tambaya na'am سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ذاك جدك تكينسو da sannu a hankali ka sa kunni ka kiyaye za ka ji su faha waɗanda ba su da hankali dole yi wawayen cikinsu shi ne su faha uminan nasu wawaye daga cikin mutane su za ka ji abin da suke faɗa umarni Allah ba ta'ala ya ga dama ya bayar da shi Allah ya ba mazan Allah umarni ya rika kallon inda alƙiblar su ke fitowa hmm. ya dawo ya canza ya ce ya bar wurin ya sake komawa wani wuri daban to wannan maganar za ka ji haifar da maganganu za ka yi sun ce a hau ka jale shi ne. ai saura kiris zai zama ma cikin addinin zai zama bai hudu ko zai zama ban nasari to shi Allah ya ce za ka ji abin da za su fara sai kulu su fa ha'u minan nas dan za ka yi layan cikin su wawaye cikin su mutane suna faɗan cewa ma wallahum to me ya biyar da su an kiblatihim suka bar alkiblansu hmm. allati kanu alaiha wanda da suke kai suka dawo namu me yasa ai ma za su zo nan gaba ma su zama a cikinmu ne Allah ya ce gaya musu kulka ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib da mafitar rana da mafaɗin rana duka mallaka Allah ne hmm. in Allah ya gada ma ya ce a yi sai ai ko yi Allah kawai ake rika jirawa ya haɗi ko ya hadi manyan yasha ila siratul mustaqim Allah subhanahu wataala yana shiryar yadda wanda ya ga dama ne daga cikin bayinsa zuwa ga hanya madaidaiciya na'am wa kazalika wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaqa أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع اتبعوا الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالنسبة بالناس لرؤوف ta وبنجي wa ka zalika haka ne ja'alnakum muka sanya ku ummatan al'umma wasata hmm. wanda take adila ke su al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka sami su da irin wannan shiriritan ba sam sam sam sam al'umma ce wanda take ta kirki al'umma ce wanda ta san ya kamata ba al'umma ce wanda take mai rudani da kare ta Allah ba su wayannan kare ta Allah suke yi su faɗi maganin banza amma al'umma manza Allah mutanen kirki ne Allah ya ce kazalika haka ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka ne muka sanya ku al'umma wayanda suke adilai duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa za ku imani da shi zo abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za ku yarda Allah ya ce mun yi muku haka ne litakunu shuhada a nas hmm. za ku yi shaida a kan mutane a ranar lahira al'umma manzo Allah za su yi shaida a kan sauran al'ummomi wa yakuna rasulu alaikum shahida annabi Muhammad kuma shi kuma zai yi shaida a kan ku kaf Allah ya ce wa ma ja'alna na qiblata allati kunta alaiha hmm. ba mu sanya ja'alna ba mu sanya alƙiblan da da kake kai ba illa lina alama face don mu fito da shi fili mu nuna a fili ba wai don Allah ya sani ba a'a mu ne mu gane amma Allah riga ya sani amma ya fito da shi a fili man yattabi'ur rasula waye zai bi umarnin manzon Allah kuma abun ya fito a fili an gani mimman yanqalibu ala akibai sama da wanda kuma zai juya baya wa zai bi umarni kuma wa zai juya baya ya gudu ya ƙi Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa allazina na Allah a wannan umarni a ce kuna can a ce juya ku da nan koma abu ne ba mai nauyi wannan abu ne wanda yake mai nauyi amma ba komin bane akan bayin Allah nagari saboda haka ba matsala bace a wurin wa a wurin bayan Allah na gari wanda Allah ya shirya su ce wa in kanat lakabiratan abu ne wanda ke babba illa fati alal ladina hada Allah wa'anda Allah ya shirya da su bayan Allah na gari ba sa ganin matsala ne Kuma umarni ne Allah kawai suke jira Allah ce wa ma kana Allah li a imanakum Allah ba ya bata imaninku ma'ana duk aikin da Allah ya ce kai ba in kai to Allah ba zai kunyatar da kai ba shi ne ma'anar wa makana Allah wa liyuziya imanakum inna Allah lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala bin nasi la ra'ufur rahim dangane da mutane Allah mai tausayi ne mai jin kai ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kan yi tausayin bayinsa kuma ya kan yi jin kan bayinsa Allah mai jin kai ne ko mai tausayi na'am قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن na أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ce wa manzonsa ya juya alƙiblar mutanen can don ya ambaci almashirik wal magrib kaga magrib kenan da yahuda suke sallo yamma kenan da rana ke faduwa yace ya juya ya kalli wannan wurin manzo Allah dai yana yi ne kawai amma su zuciyar shi baya so sai Allah yace to mun gane bakin zaran kadina ra hakika mun gani na'am taqallubaka taqalluba wajhika fis sama mun ga jujjuya wanda kake yi fiskan kake yi a cikin sararin samaniya na ta kalluba wajhika mun ga jujjuyawan ka. fi sama'i a cikin sama kana nuna damuwa hmm. a zuciyarka yana Allah ya mai da kai alƙibila inda rana yake fitowa sallah ya ce to wannan kuma abu ne mai sauki request ɗinka an garanti ma Allah ya ce to kunta da hankalinka wala nuwalliyannaka qiblatan tardaha mu za mu juyar da kai zuwa ga alqiblan da zuciyanka ta nazu hmm. yanzu kan lokaci ta yi ji Allah hmm. fa walli waje haka shafar masjidil haram juya da fisa kalli daki mai alfarma shi alqiblan ka kuma daga yau ka sani wa haifu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara duk inda kuka fito to nan ne fa za ku fuskanta nan ku. wa inna allazina utul kitaba lalle wa inda aka ba su littafi la ya'lamuna suna da masaniyan cewa annahu alhaqqu min rabbihim gaskiya ɗaya ne kuma wurin su wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun Allah baya rabkana dangane da abunda masu mummuna aiki suke yi Allah ya san komai wannan shi ne dalili da Allah ya je da manzo Allah zuwa ga alqibla a lokacin hadisi ya tabbata masallata na sallah a masallacin kuba sai wani ya zo shi ya ce fa an ba mu Allah umarni ya juya ya kalli alkibla suna cikin sallah sai suka juya suka kalli alkibla sai malaman mu suka ce idan kana sallah kana kallon inda ba alkibla ba sai wani ya zo sai ce a ah, malam ai inda kake kallon ba alkibla ba ne ga inda musulmai ke kallo nan to ko da ka raka hudu ne ya yi maka raka da ya sallah zuwa misali to ka juya sallah ka ta yi na'am idan ba ka je wani gari a garin da baka sa alkibla ba to ka natsu inda zuciyarka ta natsar maka ka kalla ka yi sallan ka sallan ka ta yi ba wai kai sallah kalli yamma kalli kudu kalli ba a san wannan ba gaskiya bane inda zuciyanka ya su ka kinta ta kawai kalla sallan ka ta yi duk inda ku karkato ku fuskanci Allah kawai kun sallan sallah ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل mata ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية wallahi da za ka je ma wa'inda aka ba su littafi wa'innan mashirkan kenan a la wa'innan la kitab A gane ko ahlul kitabi yahudu da nasara da suke tare da kai da za ka je musu bi kulle ayatin da duk wani hujja duk wata aya hmm. wallah Allah ya ce ma ta bi o kiblata wallah ba su bi alqiblan ka ba kai kuma wa ma an ta anta kiblata qiblatahum kai ma ba za ka bi nasu ba wa ma ba ta bitabi'i kai ba za ta ba sha shi ma ba za su yarda sha shi ba saboda haka kawai tsaya kai abin da yake daidai wala ini a hun amma an kace za ka fi son zuciyarsu min ba'di ma ja min ilmi bayan dalilan ya zo maka Allah ya ce innaka idan lamin zalimin to lalle a wannan lokaci da za ka samu kanka a cikin wanda suka yi abu ba daidai ba da saboda aka kawo musu Allah ba zai bi ba annabi ba ya bi ba yahudi ba zai taɓa bin ba yahudi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai taɓa bin ba yahudi ba wallahi ba na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله yake cewa allazina atainahumul kitaba wanda muka basu littafi yahudu da nasara kenan yarifunahu sun san waye manzon Allah sun gane shi kafin bayyanansa kama yarifuna abna'ahum kamar da suka san 'ya'yansu sosai sosai amma wa inna fariqan minhum amma wani bangare daga cikin su la yaktumuna al-haqqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna kuma sun san haka din shine babban malami Nasiru Sa'idi yake cewa yukhbiru ta'ala Allah madaukakin sarki da bada labari anna ahlul kitab lalle ahlul kitab qad taqarrara indahum sun fatabbata a wajen su cewa wa harafu kuma sun san anna Muhammadan lalle annabi Muhammad rasulullah manzo ne fa na Allah wa annama jaa bihi kuma abin da ya zo da shi haqqun gaskiya ne kuma gaskiya ne wa sidikun kuma shi mai gaskiya ne na'am wata yakanu zalika sun kuma tabbatar da haka din kamata yakanu abna'ahum kamar da suke da yakina kan wannan tsara ne to haka suka tabbatar annabi fa annabi ne kuma sun san da haka din amma tare da haka suke kawo mai suke kawo kokonto da tsiya a cikin al'amarinsu shi Allah ya ce wa inna farikan minu lalle wani bangare daga cikin su la yaktumuna al nan ba dukan su bane akwai su Abdullahi bin Salam kamar da aka bara na'am wanda Allah yake ba mu labari a can karken na ga sautu alimurana ne ko inna min ahalli kitabi lamai yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma inna min ahlil kitabi lamai yu'minu billahi wa ma unzila ilayhim min rabbihim وما أنزل إليكم وما, وما أنزل إليكم وما أنزل وما أنزل إليكم خاشعين لله الله يكتوى وإن من أهل الكتاب لما يؤمن بالله daga cikin ahlul kitab akwai wanda suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala. malaman da suka ce su Abdullah ibn Salam kenan baya boye komai gaskiya yake fara sun yi imani da abin da aka saukar muku alkur'ani wa ma'un sulailaihim da littafin su wanda aka saukar a ga ya ba da labarin zuwan annabi muhammad kuma da littafin ina lillah suna masu tsoron Allah la ya sharu na bihi sabanin a yaki za sabanin ba sa canza komin saboda aka suna nan abinsu domin ya ba da labarin cewa injila ya ba da labari a taura ba da duk tafan nan na'am ka ba sa canza komin samanan kalilan don waɗan tabanni ba sa wannan kuskure yana daga cikin abin da yake aka jarrabi masu karantarwa masu wa'azi in su samu kuɗi a wani abu sai su canza su daina faɗan gaskiya ko da ga abu ta mata da su canza sace zarura ce da wannan jarabawa da aka yi da yawan masu karantarwa Allah ya kiyaye ka gara wa'azi al'ada ne taron suna bikin suna al'ada ne duk ɗan izala bai da wannan ba taron uku na yi mutuwa taron bakwai da'u waye-waye tun mai akira suna bayan wannan musamman ɗan izala ba sai ka zo ga wani lokaci kuma an gagar ganewa hmm. sai kuma an ga wani ne kuma masu irin wannan mai wannan aƙidan kuma ya je wani wuri ana kuma yin wannan abin da shi sai ce wai ai ana wa'azi a hankali a hankali za a isa saboda zai kama wani su abubuwa to haka yahuda su to Allah ya ce daga cikin su wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan haka suka faɗa haka Allah ya bada saboda haka amma wa'annan daga cikinsu kuma akwai mugaye kenan ba duka bane saboda haka wa'annan wa'annan farikan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna sirra الحق من ربكم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين to wa'ancan da suka san gaskiya wanda Allah ya ce la yashru bi ayati Allah samanan qalila yace ulaika lahum ajruhum inda rabbihim fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sune fa wasu ne inna Allah sari'ul hisab wa kashi na'am Allah madaukakin sarki ce ba su a canza komin su aka ladin suna wurin Allah madaukakin sarki kuma Allah mai gaggawa ne wurin sakamako to amma masu koyewa fa zaba za su samu sallah ce alhaqqu min rabbikum gaskiya an ruwa ubangijin falata fala na min almumtarin kar ka zama daga cikin masu yin shakku masu yin tunanin haka ne ba haka ba a'a al'amarin Allah ɗaya ne gaskiya gaskiya ne kawai sauraka a ma gaskiya ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وبيجي سبحانه وتعالى ولكل ولكل كوني ما أبوتا الديني شيني أي كل أهل الدين كوني ما أبوتا الديني أكن كسا إن الله سبحانه وتعالى كل أهل الدين وملة yace lahu wajha yatawajjahu ilaiha fi ibadati kowa yana da alƙiblarsa da yake fuskanta kowa da inda yake fuskanta wurin ibada walaisa sha'anu fi istiqbal al na'am al'amarin ba wai kallon al bane kawai fa innahu min ash-shara'i allati tatagayyar biha al-azmara wal ahwal wa yadkhuluha an-nusakh wan-naql min jihatin ila jiha saboda haka al'amari ne kawai na ina ne shari'a zai ce kai ana kuma iya zuwa da shi a sake canzawa walakin na sha'an kullu sha'an fifti salif ba'atillah al'amarin kawai yi wa Allah da ne wata ƙarrubi ilai da kuma kusantar Allah su ma'an zuwa, saboda haka wa talabun zulfa inda da kuma neman kusanci zuwa ga Allah din فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية wannan shine tubali na ainihin samun babban rabo bin umarnin Allah da kuma hannuwa Allah ya ce ma ne Muhammadu kalli can yamma sai da ce canza kuma kalli alkibla al'amarin umarni ne kawai na Allah a ce a yi nan a dawa canza saboda haka walikullin wujahatin huwa kowace hmm. kowata mabuciyan addini tana da inda Allah subhanahu wata'ala ce ta kuma nan din shine alƙiblar da Allah ya yadda yake ta kalla saboda haka fastabiqul khairat ku rige-rige zuwa ga aikin alkhairi da mata kunu hmm. duk inda kuka kasance ku fasarin cewa ya atibi kumullahu jami'a Allah zai haɗo ku gaba ɗayan inna Allah lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت ta duk inda ka fito kawai abin da ake bukata za ka yi ibada to fa walli waje haka shatar al-masjid haram kalli ɗakin kaba mai girma ashe ba wai gabas ake kallo ba alkibla ɗakin kaba ake kallo kana nan gefen alkibla za kalla kana can nan za kalla can nan can nan ku sa sha tafiya ba wai mafitar rana ba umarni ne na Allah kawai saka duk inda ka fito nan za ka karkata wa haisu ma kuntu ha kuma duk ku kasance fa wallu wujuhakum shatarahu ku karkato da kanku zuwa ga inda alƙibla yake dakin Ka'aba domin me kare zan wani hujja akan su mutane su zo suna kafa muku hujja ba wanda zai zina muku musu illa allazina waramu minhum sai wanda yake azzalimi amma duk wanda zai zo ya ce maka zaka ce ga abin da Allah ya faɗa fala shawun karku tsoron su وإنه للحق من ربك نعم نعم وإنه للحق من ربك إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم أنا نعم أوكي نعم ومن حيث أنا فهمت يا شاب نعم ومن حيث قريت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه يند لمرين للحق من ربك كسابا أو رغبين جديد wa wallahu bi ghafilin Allah ne Allah madaukakin sarki ba kananne bane akan abin da mutane suke aikatawa na lada Allah ya ba ku lada na laifi Allah madaukakin sarki rubuta muku ne na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت حرمه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وبنجد سبحانه وتعالى يقول هروا يودي ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت تدق عندك فتوه فولي وجهك شطر البلد الحرام karkato da kanka da tunaninka da jikinka ka fuskanci ɗakin ka'aba mai girma wa haisu makuntun kuma haka wallo zuwa wujuhakum shatarahu nan ɗakin kafa za ku fuskanta malaman suna fitar da hukunci a nan kuma hadisi ne cewa hatta in kana kan abin hawa kamar na tsira kana fuskanta da Gimla kai kabbara cigaba tafiyanka duk an da ka fuskanta sallan ka ta yi ba ka da matsala ko a mota ko a cikin ba'ira cikin sama za ka iya yi za ka iya yin sallah Allah ke sarki ce duk inda ka fito ku fita dakin Ka'aba domin mai kar wani mai kafa hujja zai kafa muku hujja ya ce da ku kaza sai ku ce Allah ya ce haka kuma wannan shine shari'a ta addini amma allazina zalamu minhu waɗanda na'am da Allah ya kula kuna linnasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhu domin kare zama wasu sa suna kafa muku hujja akan abin da zai iya zama to ya zama ku damuwa duk abin da ga muku sai a'a Allah ne yake amma wanda suka zama azzalumai a cikin su to su kan koma me kuka faɗa musu abin da suke cewa ai da manzo Allah ya dawoma ya ci gaba da kallon alƙiblar su da shi ma ya zama bai hude ko bala sai to kaga wannan babu wannan magana Allah ya ce fala takshawu wa shawu ka ku ji tsoron su ku ji na wali utimma ni'mati kuma ni ne alkawari zan cika muku ni'mata a kan zan cika nema ta a gare ku ta tahtadun lalle kuma idan kuka a akan aiki da dalili da hujja to lalle za ku shiryu hmm. amma in kun tsaya kuna tsoron wani zai kafa muku magana duk wanda ya kawo muku wani magana ya kafa muku wani hujja ya ce muku kaza ku gaya mishi kaza in ya ce muku kaza ku gaya mishi kaza mun yi haka ne don kar wani ya samu bakin magana na'am كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ubangiji subhanahu wata'ala ya cigaba da bayanin ke cewa wannan manzo mai girma ne muhammad annabi ne mai karanci manzo na rahama manzo ne mai daukan ɗawainiya na al'ummarsa allah subhanahu ce kama harsar fiku kun gani kamar yadda muka turo cikin ku rasulan wani manzo hmm. minkum daga cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkakar da ku wa yu'allimukum alkitaba yana kuma koya muku abin da yake cikin littafin ɓangaren ibada kenan hmm. shari'a koya muku wannan bangaren wal hikma da kuma hikima hadisan annabi kenan karin bayani daga manzon Allah din yana karantar da ku wa yu'allimukum kuma yana koya muku wani ilimin da malam takunu ta'lamun ku fa da fa ba ku san shi ba abinda ba ku san shi ba a da to Allah subhanahu wata'ala ya turo wannan manzo kuma wannan manzo ne ni'ima ne a gare ku turo wannan manzo farko ya tilo alaikum ayati hmm. daga cikin hidima da annabi yake yi wa hadha ya um al ayat al qur'aniyya wa ghayriha ayo al qur'ani gaba daya manzo Allah yana da ku wa huwa yatlu alaikum al ayat al mubayyana bi haqq min al batil duk abin da yake wurin gaskiya ya tabbatar muku koya muku gaskiya ya nuna muku kaza ƙarya ne wal huda da shiriwa min dalala daga bata wanda yake nuna muku a bisa tauhidillah ta Allah subhanahu wa ta'ala wa kamalihi da cikin iko ta Allah subhanahu wa ta'ala na'am kuma ala sidqi rasuli sannan kuma da gaskiyan manzansa wa wujubil imani bi da wajibin imani da shiwa Allah din da kuma Allah manzon ثم hmm. min جميع ما hatta به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التعمى والعلم اليقين sannan kuma har ya kai ya koya muku ya ba ku labarin abin da zai faru na gaibi na gaibi da bayan mutuwa in an mutu har abin da zai ya kai ga ku samu cikan imani da shiyuwa da ilimi na yaƙini sannan wa yuzakkikum ay yutahhirakum akhlaqakum tunaninku ne da kuma ɗabi'unku wa nufusukum da kuma ranku Allah madaukin sarki ya turo manzo Allah ya tsaka muku da shi ya tarbiyatiha ya tarbiyantar da ita alal akhlaqil jamila a bisa kyakkyawan ɗabi'a da kuma ya tsarkar da ita akhlaqar razila miyagun ɗabi'u marasa kyau kamar shirka ya fitar da ku daga shirka zuwa ga tauhidi riya karku riya zuwa ga ilati ƙarya zuwa ga gaskiya ha'inci zuwa ga rikon amana girman kai zuwa ga tawazi'u mummunan ɗabi'a zuwa ga kyakkyawan ɗabi'a kiyayya ya koya muku kiyayya haramun ne karku bijire karku yi hijira ku ƙarshe mutane karku yake zumunta in kun ga mutane kun musu sallama kuna gaida su shine wa yuzakkikum hmm. wa likita alkitaba har wa yau ya sake koya muku alquran alfazahu wa ma'ani lafuzansa da ma'anoninsa wal hikma qila hiya sunna wasu malamai suka ce ita ce sunna wa qila al hikma kwarewa basira saboda haka zai koya muku wannan ma'arifatu asrar shari'a kusan shari'a wal fiqh kusan fiqh fiha da yake kunshe da shari'a sannan kuma da yadda za a saukar da kowane abu a masaukinsa saboda haka wai allimukum malam takunu ta'lamun ya kuma sanar da ku abin da da can ba ku san shi ba li'annahum kanu qabla bi'satihi kafin fitowar manzon Allah suna cikin bata ne mabayyana la ilmu wala abada. ba ilimi ba aiki kowa na yin abin da ya ga dama saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya turo masu Allah don yin muku wannan sai ce mu fazkuro ne fazkuruni akuntum washkuruni wala takfurun ya na الصلاة إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى يقول fadkuruni azkurkum saboda haka ku tuna ni ku ambace ni ku yi zikiri ku yi tayin zikiri ku yi ta tuna Allah a cikin al'amuranku zuwa wadda Allah su wata ya faɗa to ka yi wannan abun shi ne tuna Allah saboda haka fazkuru ni ku tuna ni a zukurkun nima inda Allah ya ce zan tuna ku hmm. idan kuka tuna da Allah a cikin al'amuranku to Allah subhanahu ta’ala zai tuna da ku ya yi alkawari wanda ya bauta masa zai masa sakamako saboda haka washkuruli ku dinga gode ma ni'imata mm. wala takfurun kar ku kafirce ni haka Allah ya faɗa Allah ya ce ma'ana in Allah ya baka arziki ka nuna masa godiya ka nuna masa godiya in ya baka arziki ka gode wa idda abana rabb ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى يكتب idan kuka gode ma ni'ima zan kara muku amma kuma in kun kangare to ku hakuri da azabar Allah subhanahu wataala an gane ko to nan Allah yake kira cewa ku tuna ni ku ambaci Allah ambata Allah yanayi ne karanta Qur'ani ambata Allah ne saboda azzikiru ne ku karanta al-Qur'ani ambata Allah akwai azka da wannan Allah ya karantar bayan asubahi da murece da safiya za ku yi kira tsakanin juna ambata Allah ne subhanahu wataala saboda haka ku ambaci Allah Allah ya ambace ku manzo Allah yake cewa Allah ya ce duk wanda ya ambace ni to ni ma zan ambace shi a cikin tawagan da suka fi nashi yawa an gane ku. to saboda haka kuma washkuru kuruli idan ne muku ni imaji Allah ya ce ku gode ni wala takfur kankare kar ku kafirci za mu dakata a nan insha Allah idan Allah ya kai mu gobe za mu taso daga wannan wurin abin da muka fara daidai Allah madaukin sarki ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajenmu a matsayin wani ɗalibai kanana masu zama ilimi mahallin gyara take nima Allah ya gafarta mana yanzu za mu duba tambayoyi da aka rubuta sai mu ansa sai mu rubuta wannan ne tambayin cewa suke don an ba malam mutum ne ke yawan mantuwa yawan mantuwa to da ce ba majal din bane haka amma akwai abubuwa da yawa da yake kawai yawan mantuwa yawan mantuwa akwai yawan nisantan Allah subhanahu wata'ala kawai na farko don shedan ne yake zuwa da mantuwa duk abin da zai kone miki shedan ki yawaita yin shi da ya zo miki kawai zuciya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi samil alim a'udhu billahi minka ki yawaita yin wannan yanzu kwanciyar barci, ki addu'a ki ya laula ki kwanta fi gefen da za ki shiga gida bismillah za ki fita bismillah ta kwanta Allah wala hawla wala quwwata illa billahi ta'ala duk ire-iren waɗannan azkar ɗin ki yawaita yin su komin bismillah subhanallah hasbunallahu wa ni'mal irin wannan yayin ta binki to insha Allah ta'ala ba ki da bukatar sai rubutun sha ko san sauke miki qur'ani ko sa miki kaza sa miki kaza an gane ko duk ba ki da wayannan bukatuwan akai insha Allah wallahu a'lam tambaya nan biyu shine wai mutum zai yi sallan tarawih ko ta tahajjud da iyalansa a gida ya halasta saboda abinda malamai suka faɗa Ah, ai mun fara da na a karatu ko manzo Allah ya fito don anan ne inda aka samu kiki kakadin kenan don kunga akwai rikita-rikita akan magana maganar yin tahajjud wayansu ma sun sake hada hadda tarawih to amma mu malaman mu in ka kilita kiyamul kiyamun lailin albani ko kiyamul ramadan wallahi ya bayani na ilimi tahajjud kiyamun laili tarawi duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne saboda haka suna ne kawai kuma yawan a ce kaza kaza kaza kaza to shi kira dalila akan wani abu na daraja idan Allah ya baka iko manzo Allah ya sallan ya fito masallaci da ya fito ya zaje fitowa sai ya fitowa rana uku hmm. sai sahabbai suka taru sai mai fito suka bi shi gida suka gaina sallah da iyalansa a gida sai ce da na fito ta an daura muku ya zama wajibi to daga nan sai wasu koma gida suna yi abinsu da iyalansa wani rana umar sai zo ga an cika masallaci a limami guda daya sai ce madalla da wannan abin da mutane suka bar shi hmm. ai annabi ya yi sunna ne a nan sai zamanto Malamai suka ce ya halasta a haɗu a ƙarƙashin limami da a yi ta hajjiri amma in mutum ya ga shi ba wajibi a ciki zai zauna a gida zai iya yi iyalansa to ya zauna ya yi in ya gama ba zai fito a yi sallan ba to ya zauna ya karanta Kur'ani duka shari'a ya kawo shi to a nan aka samu saɓanin malamai wasu ce yi a gida shi ne ya biyo sai a zo masallaci kowa ya taka hujjojinsa kuma duka akwai hadisai a kai kuma kowanne falala ne aka bayar idan ka san har tsakaninka da Allah kai baka da problem ibada kana yi don Allah ne za ka yi ne a gida akwai yadda da yalan to ka za ka yi a gida ba ne idan ka san kana da matsala ba za ka yi haka labar kirki ba to ka fito cikin mutane ko ganin mutane ba zai sa ka zauna ba to ka fito wannan shine ko sunna a wajen ka so haka duka yana da karfi don ko kun ji wasu malamai sun kau dalilai a gida shine bi wasu a kowanne akwai hujjoji don wasu sun ja cewa afdal salatul mar'i fi baiti illa maktuba suna kafa hujja da wannan mafi fitin sallan mutum shi da sallan da ya a gidan shi mun ban da na wajibi ta mu je masallaci suka sake cewa annabi ya ce kar ku bar gidan kamar makabarta ku dinga raya birnin gidan ku da na filfili shi yasa yawan na filfilin manzo Allah yana nafila a gida kafin da masallaci in ya dawo masallaci ya sake nafila a gida kun ji yadda mazalla ya yi a masallaci ya sake a gida ka wanda Allah ya baka dama in kai a gida ba za zarge ka ce baka zo masallaci ba in kai je masallaci ba za zarge ka ce baka a gida ba shi na nafila wani abu ne wanda dan adam yake samu kanshi ana zaburar da mutane ne su yi kwadayin wannan lokacin duk abin da yake na alheri kamar ne ba ka san ina ne za ka dace ba kawai wallahu a'lam wannan tambayar ta shine wai ah, matan babanta ne ta haihu amma maman na ta ce idan ta je ba ta yafe mata ba kuma baban yana yawan kira yana tambayan cewa har yanzu bai ba ta zo ba to shine take tambaya ba ta karkashin uwanta da yana karkashin uba ne yanzu misali ga uwa ga uba ga da ko ba ka ba jama'a ku dinga yake kowane ba mahallin shi ba wani sai su dauko wani abu daban misali Allah da wani zo ciyar rasulullah waye zan taimaka ya ce je kai ma uwanka na samu kudi da yawa zan kai ce kai ma uwanka ya sashi magana ce kai ma uwanka ya fara rumba baki uku sannan sai ce babanka da sauransu abinda malamai suka faɗa saboda ita mace an halitta tana rauni tana da rauni tana da rauni tana da rauni kuma abinda ka samu nan da za ka mutu yau ba ka da ɗa sai uwa da uban baban ne zai kwashe kashe biyar uwan za ba ta ɗaya ne kawai wani ba ka kaga ai an nuna wani ba wani ko to saboda haka wannan bangaren rauni ne amma umarni ga uwa ga uba uwa ta ce zo uba ya ce zo idan za ka tafi Wani uba za ka tafi saboda ita uwa kalma ɗaya take da shi a kanka idan uwa ta fushi da uba ba abin da zai mishi sai dai kai da to uwa uba in ya fushi da ke da ɗan dukanku za ku shiga matsala uba yana da biyu kika da daya ta haka yin uba ya ba da umarni na farko umarni Allah ne zumunci ne uwanki ne matan babanki uwarki ne ta ce karki tafi san don wanda lili babanki ce kama yanki tafi ki kama yanki dama ki tafi sai dai kira gidan miji ne to nan kuma ki suna da mai gidanki to ga babana ya ce kaza ga amana ce kaza amma na ga ai ubana shine zo da ni saboda ɗaya yana jikin ubansa ne shi yasa in ki haifi yara ɗari in kika mana tsaya sai mu ce ki bar gidan kuma ƴaƴan mu fa'in inda za su da su yi da su yi ko kin zai aura wani gida wannan ya ce kai ki zo mishi da wani yara shi ba da nashi yara wannan shi da ka'ida shi yasa ɗa namiji ya haifi ƴaƴa in ga ɗa namiji ga ƴa mace ke kin yi aure shi ma ya yi aure sai ya haifi ƴaƴa ke ma kika haifi ƴaƴa sai kuka rasu da ke da wannan ɗin iya kuka mutu amma babanku na da rai jikoki shi na wayan ko to in an zo rabon gado ba abin da ya da musulunci da yayanki don yayanki yayan wani gida ne can kai su dan da ya haifa namiji yayan shi da aka haifa mishin nan shine yayan gidan shi kun gane sirrin addini to ɗauka a misali ga wata daga china ne ko ta igbo daga ikiti ta musu ta sa haifi yaya nan da ta haifi yaya nan kun ga ita yar can ne ce kuma ga ki a nan kike kika ne can kika haifi musu yaya to igu in ya can da ɗan gidan nan wa'anki yadda ya auro ta ‘ya'yan sai a ba su gado su suke cin gado ke kuma ‘yar gidan nan da kika ruwan wancan su tafi can ba su da gado saboda kun rigi babanku mutuwa da a ce babanku ya mutu ne kuma kuka mutu to yanzu ana maganan gadon ku ne za su ci idan aka baku ku gadon babanku to ya yanki sai su gaje ki ko daga naji ka ki su ma sai amma in kun rigi mahaifinku rasuwa kuma kuna da yaya to ƴaƴan ƴaƴa mata na wancan ne ƴaƴan yara namiji shine na gidansu saboda haka anan ba ki karban umarnin mamanki ke ba za ki ji zumunci ba ubaban ki baki umarni ki je wurin uwanki matan shi ta daɗe ba ta tsine miki ba duk abin ta faɗa sai Allah ya juya shi zama miki fesi ba ki sa'a mata ba yi an gane ku wa'azi kawai take bukata ita tana kishi ne kila ta zo ta kore ta a gidan kun san da yawan mata ke koren kansu a gidan aure amma ka da yawan kishi na ruwan su da ke marisa sama kanta damuwa ko ƙasa da sama zai haɗu ba za a yi ta ba saboda mene kewaye ba ki ga sama zai haɗu wani ɗaki nan zai zuba ba ki zama balle kina kira sama da ƙasa zai ta zama da ke ne tsakaninmu da Allah mace kin zo gidan miji sai ya yara goma ga wata za ta zo fresh from malam arama wai ta ce wai za ta fita ko ba haka ba to kun ji halarar mai ce wai ki tafi ya tsalle. wai ta sauka lafiya wai ina za ta tafi <laughs> ai ai haƙuri kawai Sun ci lokacin ki ita ma ta zo ta fanta manata ta sa a jiko a nan ta yi gaye ta yi tafiyan kwalisa oho ta miki gwalo in ke ma kina so ki yi ai tsufa bai hana gaye tsakanin Allah tsufa na hana gaye ne ai dole ba ya gidan manzo Allah Aisha ta daura a jiko a gefe ta tafiyan kwalisa ta ce oho dai ba girki ki ne ba ta ce ya ba ku sani ba na sai ai sai da sai su annabi a ɗakin su sati ganin annabi a ɗakin kuɗi take ɗauka take neman yanci ta rufe su kuma suka yi mutum suka ce ke fatima ki je ki ga babanki bai yin adalci su tsoron Allah wai annabi ne su tsoron Allah ya ce fatima ya tafiya kishi ya kashe kishi ya kama iyaye saura ka yi kina da wayo ke kuma yi kin burok uwar gida ba na ɗan abin na masha Allah ɗan koyi da abin na ko sai mutum ɗan shekaru wani lokaci ɗan haɗa da irin wannan sai ki samu amarya ka ce to kin gani ko yau girki na ne kawai ina son shaki yau da Allah kawai dan ba ni dubu goma Allah na sai miki da yau da gobe kawai ki baya ke kuma in ki zo miki ba za mu koya miki ne ba wance ku ba sai ki dan yi dabaru ki dan kwata 20 kin ga kin biya goma sai kin kara 20 a asusun ki samu riba ka an samu riba ke <laughs> saboda haka a yi hankali an gane ku ana karban umarnin ubana wannan bajalin na'am wallahu alam wani bawan Allah ne ya ba da gari biyar wani masa oh wani bawan Allah ya ba da dubu ɗari biyar ko ko na naira ɗari biyar a masa addu'a Allahu akbar masha Allah <laughs> zakumullahu khaira